ya dace da safiya ta goma ga watan babban hijira 1444 wanda ya dace da safiya ta daya ga wata na hudu shekara ta 2023 miladiya ta annabi isa ta salam idan ba manta ba a jiya mun tsaya karshen aya ta 88 a wannan sura mai albarkar sauki sama da mu dora ta 89 da fatan Allah ya dace da mu أعوذ بالله

ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya gaya mana ajiya wallahi in jama'at al-insu wal jinnu ala ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhuhu li ba'd zahira da mutane da aljanu za su haɗu a kan su zo da kwatankwacin irin wannan ƙur'ani ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ko tsararsa ko kamarsa ba walau kana ba'dahu li ba'din zahira ko da sashi zai haɗu ya taimaki sashi to sai Allah ya karsa wa laqad sarrafna lin-nas tabbas mun yi bayani daki daki dalla dalla ga mutane da hada qur'an a wannan qur'ani min kulli masal mun buga masu duk wani misali da zai tabbatar musu da cewa Allah gaskiya ne qur'ani gaskiya ne hanyar musulunci dodar ita ce hanya ta gaskiya duk wani misali na kusa da nesa wa tilkal amsal nadribuha lin nas wa ma aƙilu ha ila alimun Allah ce ga misali misalai muna ta buga su ga mutane amma mafi yawancin mutane ba su hankalta su sai waɗanda sai ma ilimi fa ba aksarun nas sai mafi yawancin mutane suka yi tankiya da jayayya illa kufuran sai dai kawai su zaɓi kafirci da bijirewa Allah duk wannan abin da ake faɗa wani gani yake kamar misali kawai kiɗan karajiyo busa ce kawai ana cewa wai za a tashi alkiyama wai za a kaza shi kawai yana jin kamar wai wai wai wai wai wanda ya kamata mutum ya jawabi ya gane ina babansa ina kakansa ina babansa ina sarkinsa ina shugaban ƙasarsa ina kaza ina kaza ina kaza an buge na hagunka da na damanka da na samanka da na ƙasa ga kowa an buge shi to kai sai ka rage a mafiyancin lokuta kai ka san kai dole ne a kansu ba ka da wayan da suka da shi wani kenan to ya kamata mutum ya ɗauki izina ya ɗauki aya kwarai da gaske kuma an gana takama da kai mai tunani ne kai mai hankali ne to duk duniyar nan ba a taɓa ɗaukar masu hankali masu basira irin annabawa ba sun bi kowa zurfin tunani da hangen nesa to su dubu ɗari da dubu ashirin da wani abu da sauran suka zo suka ce sun imani akwai Allah hanyar Allah gaskiya ce sannan ka ta ɗaukowa kai ta biyowa kai ta biyowa haka faɗo kan malamai a duk sanda ga jama'a malaman su su ne jagororin su su ne shugabannin su haga Allah to ya za a yi su wa'annan masu ilimin masu tunani sun yadda akwai Allah sun yadda hanyar Allah gaskiya ce wani haka kawai can karan kaɗa miya ne sai in ce ban yadda ba a kan ne me zai ruɗe ka me ya haka ke ganin cewa a bujirewa Allah akwai riba Allah ce fa'aba aksarun nas mafi yawancin mutane suka ki magana Allah suka ki magana Qur'ani magana maza san illa kufuran kawai sai dai su kafirci suke su wa qalu sun yi maganganu manya manyan gagga maganganu na rashin mutunci yi wa Allah da manzansa rashin kunya wa qalu daga cikin kalmomin da suka ce lan nu'mina laka kai annabi muhammad sallallahu haka suke faɗa salawatullahi wasalamu alaihi ba fa za mu imani da kai ba ba ma za mu yadda da kai ba hatta ta jura lana har sai ka ugo mana min al-ardi yanbu'an ai hatta ta jura lana yanbu'an har sai ka uku mana da wani ruwa wani gulbi wani idan ruwa mai karfin gaske yake cewa min al-ardi a ƙasa mu ga yana gudana kawai mu ga cewa yanzu kawai ka ce mana nan ya tsage ruwa ya ta zubowa man da hauka to ruwa ya tsage me yake nunawa ya nuna cewa wannan hanyar gaskiya ce to kudin dufa ya nawa Allah yi Atlantic Ocean nawa Allah yi yanzu wannan ruwan da kake nemi sai dai wanda zai cika ba wanda zai cika ba me kake nema hatta ta fujura lana min ardi yambu'an har sai ka ɓuɓɓugo mana da wani gulbi wani idan ruwa wato daga ƙasa kaji saboda kai daga jin wannan lissafin ba na masu hankali ba ne auta kuna laka janna ko ya zama kana da wani lambu ko ta katuwar gona min na khilin ta dabino wa inabin da inabi fatu fajjiral anhara nan ma sai ka ɓuɓɓugo da ƙoramu wato khilalaha a cikin wato a tsakanin wayannan bishiyu tafjiran suna gudu wato wato suna gudu suna gudanawa gudu nan ma idan ka zo ga gonanka ga dabino ga kaza nan ka suna so so muke muga ka zama mai kuɗi a ce ga gonanka kai ma kaga wannan lissafin na marasa lissafi ne yanzu kawai gona suka sa imani a iya gona kawai suka ce shi kenan duk wannan ɗin jima'i aka yi sama aka yi ƙasa kai kanka da kake magana aka yi ka wa fi anfusikum afala tusirun Allah ta akan kanka ma ya ishe ka izina da wa'azi ba ka je ko ina ba ya aka yi ka ya aka tsara ka yaushe ka fito wai wani sare sare wani tudu wani gangare aka gangaro ma aka yi ka ba ka sani ba hatta fatufajjir al'anhara sai ka tsatsamo ko ka cike ta wato gulabe ko kuma wasu koramu khilalaha a tsakanin bishiyin nan tabjiran wato ya zama cewa ka gudanar da ruwan ya dinga gudana kwarai da gaske au kusƙibar sama ko kuma ka rikito da sama yanzu ɗin muka kari fito da sama kamar za'amta alaina kamar yadda kake riya mana kisafan cewa wani yankin azaba zai zo mana tumu ya za'a mana azaba ajillana qitana qabla yawm al-qiyamah qabla yawm al-hisab kaga na wai kaga in kai annabin Allah ne na wai ka gaggauta mana qitana azaba da za'i mana yanzu muke so eh, yanzu yanzu kaga inda hankali ya kamata idan kai annabin Allah na roƙa mana Allah shirye da mu roƙa mana Allah ya ganar da mu haka ake yi kai roƙa mana Allah to ka duba ke sa annaba su sha wuya eh, kalmomi na ƙure da kalmomi na rashin mutunci autu skitar sama a ko ka rikito da sama kama za'amtu alaina kisafan kamar yadda kai mana kariya mana cewa za a mana wani yankin azaba Auta a ce billahi ko ma ka zo da Allah din shi ma kansa wal malaikati ka zo ma da mala'ikun su ma kabilar a matsayin wata kabila ce ta musamman ka ce mana ga Allah ga Jibril ga Mika'il ga kaza ga kaza rashin mutuncin a yahuda ma ka suka gaya wa annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun da kai da Allah na ku je ku yi mu muna nan a zaune wallahi ba za mu je ba wai mun ce nan nu'minu ka hasan da Allah haram? kai ba za ma mai sai mun ga Allah kiri da musu yazo la ilaha illallah wanda kuma da za a ce mala'ika din kawai yazo mala'ika din kawai ya bayyana duk mutuwa za su yi duka ta ba da zai rayu Allah fa haskensa hasken da yake tare da zatin Allah da zai walƙo shi ya shigo da shi wannan duniyar sama da ƙasa da sai ta ƙone shijabu nur haka ce, shamakin abin da ya sha makance Allah subhanahu wani irin haske ne lokacin fa an waje da zai yayi hasken fuskar kaɗai, kadai la ahrat as-subhat wajhi ma bayna samai da hasken fuskar Allah sai ya ƙone sama da ƙasa duka a nan musamman ya ce rabbi arini an zuru ilai allah ina so an ganka ƙala sai ke cewa ƙala me ce masa lantana lan a nan duniya a nan duniya ba za ka gani ba walakin zuru ila jabal to amma ga misali ga wani dutse kalle shi zan walƙo wani abu daga cikin haske a ɗan tus idan in dutsen ya iya ɗaukar hasken ta za a gani falamma ta jalla lahu rabbu lil jabal ko falamma ta jalla rabbu lil jabal ja'alahu dakkan Allah yana walƙo na sai sai dutsen ya nike gaba ki daya wa khara mu sa'iqan annabi sai ya faɗa su ai ba zai ba ya za ka dinga neman abin da ya fi karfin ka annabi muhammad sallallahu alaihi malaika jibril ina so in dinga ganin ka waje da ganka yadda kake ka je da domin a mutum wani lokacin haka ina son ga asali ya ce a ai ba ba haka sai ci Allah sai na nuna musa annabi muhammad sallallahu kawai sai ga wani irin duhu ya ta halitta ko sai fada asali ta tokare sama da ƙasa don da zai bayyana ya ga ta irin guguwa ta kawai sai ga ya bayyana haka ke cikin sunan da imam ahmad bin hanbali ai mutane da ke gani dan adam akwai ganganci eh ba za mu imani din da kai ba haka suka ce wa annabi muhammad sallallahu hatta ta'ti au auta auta ta'ti billah ko ka zo da Allah din kansa wal mala'ikati ka zo da mala'iku mala'ikun nan ma abota fuka-fukai ne ja'il mala'ika ta rusul uli ajnahatin masna wa thulatha ruba an ce mala'ika da kalmar aluka an ce aluka risala sako malak din sako kenan mala'iku waɗanda ake aikowa waɗanda suke zariya suke kaiwa suke komowa kabilar su ma zuwa a wajen zuwa a matsayin wata ƙabila aw ya kuna laka baitun kaga ko kuma ya zama cewa kana da wani irin gida haka suke cewa Muhammad sallallahu min zukhrufin na gol na danyen gol ga cewa wannan an ce gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to sai ne da shi amma yazo ba sai gidan turbaya ya she za mu imani haka autar kafi sama'i ko kuma ka tashi kai ka tashi sama ka je can sama ka tashi sama walan ne ruki ka nan ma ba mu za mu imani da tashin naka ba hatta tunzila alina kitaban sai ka hau ka sauko mana da wani littafi na ƙara'uhu wanda zai zo hannun mu dinga karanta shi to bayan kuma ga ƙwar'ani a tare da su a'a mu da ne ka tashi saman kaji kuma to sau ne ya tashi saman ya sauko kun yadda ne ai ku yadda ba ai kul sai Allah ya ce ka ce mu subhana rabbi sarki ya tafi daga ubangiji akan wannan muggan misalai da kuke bugawa a kansa Alkuntu kuntu ka ce musu ai ni ma kuntu ni ba kowa ne illa bashar rasula ba ce sai mutum kuma manzo ni mutum ne kuma manzo saboda an kawo ne wajen mutane ina hikima ya za a su gidanka a ce ana sallama waye mala'ika jibril ne ya gazo nan kama sako ai ba ka fito ba ai an gane ko a mala'ikan mutuwa ne ya zo wa'azi ya zo yi kaga shi ma haka ba su yi ba ai a ce mutane su taru mala'ika zai zo a ai rayu ba ta yi ba har kusa kusa ba ta yi ba to dan adam yana ya fi nutsuwa da irinsa shi ta ko guri ne ga mutum ya gifta haka in kana cikin ja tsoro da kaga mutum ya gifta wani ya gifta sai ka samu ka samu nutsuwa to da shi mutum ya fi nutsuwa da dan jinsinsa da jinsin ka ya fi nutsuwa ba da wani abu na shirita ba eh to shi ne take cewa hal kuntu ni ba kowa bane illa bashar rasula face sai mutum wanda kai ke kuma zaka da Allah sai ce wa Ubangiji kuma da ta'ala ya ci gaba da cewa wa ma mana annas wa ma mana annasa ba abin da ya hana mafi yawancin mutane a yi umaru su yi imani imani na gaskiya ba a hulhu da sanda shari'a ta zo musu illa an kalu face sai cewa da suka yi ko cewa da suke yi a ba a sallahu shi yanzu Allah ya aiko basharan mutum rasulun a matsayin da kadansa a matsayin manzo anya a ce haka ai bai kamata a aiko mutum a matsayin manzo ba mafi yawancin mutane sun yi yin imani wai saboda ai mutum ne wannan ke na ai mutum ne ya kamata a ce mala'ika ne mai wa'azi ka wannan duk ka wannan shiri ta ne kul Allah ya ce musu law kana fil ardi mala'ikatun da a ban kasa masu rayuwa a ban kasa da a ce a ban kasa mala'ikatun mala'iku ne suke rayuwa suke harkokinsu yamshuna suke tafiya su kai su komo a nan suke rayuwarsu mutmainin hankalin su kwance ila nazzalna alaihim min as-sama'i malaka da su ma sai mu sauko musu mala'ika daga sama saboda su ma mala'iku ne wani an shirya aikin hankali mutum a aiko masa da mutum mala'ika aika masa da mala'ika wani kenan sai mu aiko musu da malakar rasula wato mala'ika a matsayin manzo a matsayin jakada Allah ce kulka ce musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku ni dai na isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ya rage muku imani ko ka ku imani inna innahu kana bi ibadi khabira lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai bawa shi wato ya isa mai bada labari ga bayinsa basiran ko kuma kuma sannan ya zama cewa mai cikakken sani ga halin da suke ciki sai ce ne ومن يهد الله فهو الحجة ومن واعلموا أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنسان وكان الإنسان قدورا. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ci wa man duk wanda Allah ya shirya da shi fa huwa al-muhtad Allah shine mai shiryewa wa man yudlil wanda kuma duk ya batar falan tajida lahum ba za ka taba samu a tare da wanda Allah ya batar ba auliya wasu majibinta lamari min dunihi waɗanda suka koma bayan Allah ba wanda duk Allah ya batar da shi ba shi da wanda zai shirye da shi wanda Allah ya kwaye wa baya ba shi da wanda zai iya jibinta lamarinsa ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah shine mutuncin lamarin masu imani kafirai ba su wanda zai mutuncin lamarin su a nan duniya ko lahira wa nahshuruhum Allah ce zamu tattara su zamu tashe su a ranar alkiyama yawan kiyama a ranar alkiyama ko ala wujuhihim umya suna makafi akan fuskar su ma'ana fuskar Allah ya makantar da ita wa bukma sa'annan kuma suna kurama wa summa suna beba Allah Suna ta'ala ka zai tashe su sai an taɓar da fuskar ba ido ba baki ba kaza wannan wato alkiyama mataki mataki ne akwai gurin da an gama kaza wannan ya fi kama da sanda an gama hisabi tafiyar za a yi kawai wannan kenan da wato kawai daga nan sai mutum ya tafi makomarsa to sai an tabar da su an zama da halittar su irin wannan sannan sai a ce su maɗa wuta idan ka ce umiya da bukuma da summa da akan awon fu'il yake wanda ma wani fu'il a larabci wato yana zuwa jam'i ne na a fa'alu fa'ala wato abin da yake namiji a ce a fa'alu mace fa'ala wanda jam'in sai a ce wato fu'il kamar tan gana cewa a'ma af'al amya'u mace kenan jam'in a ce umyun kaga shi ma wannan abkamu bakma'u bukmun asamu ita ma nan samma'u summa yace wa nahshuru zamu tashe shi mu tattara su yawmal qiyamati ranar qiyama ala wujuhihim umya suna makafi akan fuskokin su bukuma suna kurama wa summa suna bebaye ma'awahum jahannam makomarsa ita ce wutar jahannama kullama khabat duk sanda ta yi ƙasa wutar ta yi ƙasa ko kuma ta gama cinye su a wani lokaci to Allah ce zidina mu sai mu ƙara mu sa'iran wata sabu wuta mai kuna kullama na zuwa jiluduhum baddon lahu jiludun gaira ne zukul azab duk sanda fatin da jikin ya gama konewa ya narke sai Allah ce a canja mu sabuwar halitta wutan ma a sake rura ta. aikin kenan kuma kullum azabar gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe kullum haka ake yi e dama ai haka ya fada wala yusi wa saqa wahid ba fa wanda iya azaba da dauri irin na Allah la yu'azibu azabu wahid wala yusi wa saqa wahid ba wanda yake yin azaba irin azaba ta Allah ba a taba samun wani mai gidan prison irin Allah ba sama wuta ƙasa wuta laumin jahannama mai hadu wa fuqihim A yi mutu shimfiɗa da wuta a yi mutu lullubi da wuta wannan ha a alaihim sada sannan ko za a kawo ta bayan a can kuma ko ina akwai turaku da za a daure bawa sai dai ta zagaye a cikin rami kuma ana ta zubo masa wuta a ta wuta ko ina wuta kuma ga duka wani kenan ga zabaniyawa duka ɗaya mutu har ɗaya su ma a zuwa zuwa kuma wai mutum za su daka mai ruwa da nama a jikinsa kuma shi ya yarda da wannan rayuwa Allah ce ma khabat duk da ta gama barna ta gama cinye komai na jikinsu zidnahum sa'iran sai mu kara musu wata sabuwar wutar zalika Allah ya ce wannan abin da muka yi musu jaza'uhum shine sakamakon su kawai bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce ayoyin mu sun ma maganganu marasa kyau sun yi maganganu na rashin ladabi ga Allah wa qalu sun ce ai za kunna izaman shi yanzu idan muka zama asusuwa wa rufatan wato rike wato wasu yan guntattaki muka zama kuma ƙasa a inna yanzu shin mu la mabu'usu ne kenan za a tayar da mu khalqan jadida a matsayin sabuwar halitta anya kuwa ka zai kasance Allah ce za'ama ladina kafaru kafirai sirriya cewa Allah yub'asu in ma sun mutu ba za a tayar da su ba Allah ce kulka ce musu na tabbas wa rabbi na rantsi da ubangiji na la tub'asunna wallahi za a tayar da ku sun mara tunabba'un sa'annan za a ba ku labari wa amintum da abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir haka abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ya ce awalin yaro shi musu gani ba ne annallaha Allah inda ce zai wancan abin allazi khalaqa samawati wal ard shi ne wanda ya halitta sammai kuma ya halitta kasai qadiru kuma wallahi ku sani me fa iko ne cikakken iko ala an ya khaluqa akan ya halitta mislahu irin sababbi dau gadagan kisa ce bala tabbas bala bala qadiri na wallahi mu masu iko ne ala an ku. A akan mu dawo mata da yanayin yatsunsa da zubinsa da zanen sai mun yi mutum ya haddace da zanen hannunsa yake Allah ya ce haddace a nan duniya ranar alkiyama ya mun tashi shaidu ba ya canza ko bai canza ba wallahi ce mun dawo mata da shi Allah ya ce wallahi sai na yi qadiri na ala an da ku. tabbas sai ma ya kawo jirgi Mufa mai maimakon ya ce ni mufa, fa saboda ta kama mana masu iko ne ala an nusa wuya bananahu akan mu daidaita yatsun sa yadda suke mu daidaita yatsun yadda suke eh wannan abu ya riga ya gabata ya kamata bai su yakuri haka wa ja'ala lahum ajala kuma ubangiji ba ya sanya musu wani lokaci ya sanya musu wani ajali la raiba fihi wanda zai zo babu ku kwanto a cikin sa babu ku kwanto fa abu zalimun duk da haka kafare ba sun ki sun ki su magana Allah illa kufuran sai dai kawai su kafirci suke su <laughs> san ba akwai da wallahi ba ya ji kira duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi masa wallahi ba zai ji ba duk abin da za ka yi eh, ba yadda za ka yi sai haƙuri kawai Allah ce kulka ce lau an tumtum likuna khaza'ina rahmatu rabbi da a ce ku ne kuka mallaki ko kuke mallakar fuskogo taskoki na rahamar Allah subhanahu ta'ala idan to da a ce kun mallaki hakan amsaktu da kun rike dukiyar kun rike rahama khashiyatul infaq dan tsoron kakkuciyar in kun ce za ku talauci wannan kamar amsa ce da suke bayarwa cewa aiko da aka ce ai zakka aka ce ai sadaka Allah ne yake bukata ya bashi to sai Allah ce da a ce muƙaddara ku ne allolin a yanayin zuciyar nan ta kwai duki ai ba wani abu da zai numfashi a duniya ba wanda zai sha wannan ba wanda zai sha ta kalma suke faɗa ce Allah ke cewa yahuda sun ce wa qalbi yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa bane da qalu bal yadahu mabsutatan fi ukhayl shaq shi ne sai ke bada wannan amsar lau an tumtam likuna khaza'ina rahmat rabbi da a ce ku ne kuka mallaki fuskoki da taskoki na rahamar ubangiji na idan a san da kuka wannan kuka mallaki wannan abu la amsaktu da rike dukiyar kun hana kowa khashitul infaq don tsoron ciyarwa kuna ganin za ta iya ta ku ba ta cewa yadullahi bal'a shi kuma hannun Allah a cike yake da arziki Saka'u layl wan nahar wato mai yawan kyauta dare da rana sai ce la yazidu washe ba wani abu da yake toye abu da yake hannun Allah babu cewa yi zakka cewa yi sadaka cewa yi taimako yi kaza kaza kanka idan kai zai haɓa maka maka dukiya ka ba Allah ka sauke abin da Allah subhanahu wataala yake nema a kanka wanda kenan Allah ya ce wa kana insani dan adam fa ya kasance mutum ya kasance katuran fa maruwaci ne dan adam yana durowa ya kasance yana da hannu na bishago ya rike abu katabu in ya rike ya rike wanda jita za ga cewa kyauta ɗaya ce daga siffofi na mutanen kwarai siffofi na mutanen kirki mutumin banza baya iya kyauta wanda Allah su wata ta'ala ya ce maka in abinda Allah ya bashi yana iya bayarwa to ana sa ne wanda ya zama daga cikin mutanen kirki kuma ko da a cikin musulmin wani musulmi ne na musamman ko da a cikin musulmin musulmi ne na musamman e eh, kwarai da gaske to eh. cewa wani kada ate na musa tabbas mun baiwa annabi musa kisa ayoyi guda tara daban-daban ayat mufassala idan an sauka musu da wannan azabar sun zo sun yi kamar sun gyara sai a kawo wannan idan sun haka aka ta yi Allah ya sai da muka ba su ayoyi guda tara fas'al bani isra'il ka tambayi bani isra'ila ya kai annabi Muhammad sallam wato 'ya'yansu da suke tare da kai da jikokinsu ka tambaye su irja'ahum sanda wannan musiba ta dinga zuwa iyayensu daban-daban faqala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce wa annabi Musa inni la azunnuk tabbas hakika ne ina da tanka ya Musa ya kai Musa mashuran wannan fa maf'ul ma'ana fa'il ina da tanka kai matsafi ne wai idan yace Allah ba zai muku azaba ku gyara sai ku gyara sai azaba ta zo ya hanzarce su da abubuwa da sauransu can kuma in sun gyara sai a janye sai ce gaskiya musa kai matsafi a ah, to a cikin aure duk wata aya zai iya ce mata kuma saboda shi ma shi yake yi ka san dan adam yadda yake haka yake maka zato in ka samu mutumin kirki za ka galibi mutane kirki suka fi kowa suke sa mutane zato idan kai ba na kwarai bane suka dinga ganin kowa ba na kwarai bane eh shine haka abin yake eh inni la azunnuka tabbas hakika ni wallahi ina zaton ka ya mutu ya kai musa mas'ura matsafi ne qala la laqad alimta ya fir'auna tabbas ka san cewa ma anzal haula ba wanda yake saukar da wannan azaban daban-daban ayoyin daban-daban illa rabbus samawati wal ard fati sai matsayin samai da kasai in tsafi ne ai kai gogaje matsafi ne ka san hanyar da ake biya tsafi ba zan layan cewa komai ban magana ya tsafi ne ayoyin da ake zuwa da su sun gagari matsafan naka kaga fa idza hiya talqahu ma ya'tiku shaddata fa zo da ita ya buga ta ta zama muciya ta haɗiɗe da abubuwan da suke da tsafi fa hulibu hunalika wa qalu musagiri aka ci galaba kan su koma cikin wato a kunyace a tozarce babu karfin gwiwa ba magana tsafi a cikin wannan babu laƙadar alimtikasan cewa ma an zara haƙula ba wanda ya tukar da nan ayoyi illa rabu samawa ta wal'ar ba ta taimaka ajin mai da ƙasai ba su ira don su zamo izina don su zamo ayoyi wa inni tabbas haƙiƙa ni annabi musa la azunnuka ni ina tabbatar da cewa kai ya fir'auna shi babu zato a magana annabi musa ina tabbatar da cewa kai masbur ne wato kamar kana da wani bangare na hauka a tare da kai abin da ya gaya masa gaskiya ne fa'arada jin wannan fir'auna sai ya so an yi tafi ya fitar da sunan arzu daga ƙasar misra allah ce fa'azara fanahu sai muka dilmiyar da shi a ruwa umar ma'ahu jami'a da waɗanda suke tare da shi ba ke ɗaya haka muka yi musu eh wannan abubuwa na fir'auna da hannun musa ita ce kissa mafi shura a cikin qur'ani fir'auna shekara biyar yana burin kaɗo suka mulki shekara 500 kamar yadda sofadi yake kawo a cikin mulkin misr Allah ya ce wa kullum muka ce min ba'di bayan bayan halakar da shi bayan an halakar da fir'auna muka ce libani isra'il muke gaya wa 'ya'yan isra'il muka ce uskun al-ard ku ku je ku zauna a misr ku ci gaba da abubuwa na ɗaya. ku ci gaba da abubuwa na biyayya fa idza jaa wa'du al-akhirah idan lokacin alkiyama ya yi a ranar alkiyama in lokacin ya ji ina bi ku za mu zo da ku daban-daban lafifan wato ayari ayari jama'a jama'a ku kuma annan musa za ku zo tashi tare da shi su wancan su mugar wani za a tashe su yau mana da ɗau kulla su bi imami ranar da kowace al'umma za mu kira tare da shugabanta kowa da nata ku bani isra'il da su biyu suka rabu ga bani isra'il ga kintawa banu isra'il su ne mutanen annabi musa alaihissalam su ne masu rauni su ne wanda ake cutarwa can ko sarki fir'auna da hamana su kuma ga rundunar su can su ne sarakuna su ne shugabanni su ne yan gata su ne kaza zalimai ga ƙarshen sai ya kare a iya hallakar da fir'auna kawai da Allah subhanahu ta'ala yi ya isa wato duk mai ɗaukan izina ya ɗauka magana takama a nan duniya da nuna wa Allah eh, wato tsageranci da waye da shansu ya kamata a hakura fir'auna din nan duk littafai na yahudawa da shirin sun tabbata an yi shi shine hikimar da ya sa za a ƙur'ani ya ɗauki kissa ɗaya duk kissa da ƙur'ani ya ɗauka ba zai ɗauko ƙoyayya ba saboda menene a zo a gaya wa mutanen duniya abin nan da suka sani to tufar ya kasance ya kasance duk bai gudan duniya ya san wani fir'auna ya san aka da fir'auna ya sai mu irin karan da aka yi da na musa a ƙarshe wa yake da nasara ba wanda bai san wannan ba sai ci wani وفي الحق أنزلناه الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يكن cewa wabil an anzalna da gaskiya muka saukar da ƙur'ani da gaskiya muka sassaukar da shi wa bil haqqi nazal kuma da gaskiya ya sauka saboda gaskiya muka saukar su muka kakkasa shi wato ana cewa wato an zala idan ya sassaukar da abu a rarrabe an gane ko Allah ya ce da gaskiya muka sassaukar da ƙur'ani wa bil haqqi nazal kuma da gaskiya ya sauka wa ma ka Allah yace ba mu aiko ka ba illa mubashiran face sai kana yin me wato face sai kana mai bishara ma'ana sai dan kai bishara ga waɗanda suka ba Allah wa nadiran sai dan ka ja kunnan waɗanda suka bijire wa Allah wa qur'anan mun saukar da qur'ani a wajen saukar kuwa faraqnahu mun kakkasa shi mun yayyanka shi shine zal qur'anu nujuman mun saukar da qur'ani daki daki daki tsawon shekara 23 yake sauka bayan haka litaqra'ahu 'ala an-nas dan ka karanta shi ga mutane alamu a cikin kwanciyar hankali inda za a ce lokaci guda aka dauko aka sauka da shi sura take cewa wato hatta wato wa qalam nu'minu bi al-lurqiyat hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u su suke koyi a dauko littafi kutun da guda lokaci a ce gashi ai babu hikima babu hikima a cikin hikima ba ta da yawa hikimar ba ta da yawa amma a ce a saukar da kaɗan shi dama karatu aka ake ɗaukarsa shi ya sa kame da abdullahi bin habibi ke faɗa abu a wato abdurrahman sulami kenan ya ce waɗanda suka koya mana ƙur'ani kamar su abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas sun koya mana aya biyar biyar ne in suka zo sun koya mana yadda ake karanta da sanin ma'anar ita kanta ayar da yadda ake aiki da ita kaga faraqnahu mun yayyanka shi mun karkasa shi li taqra'ahu 'ala nas dan ka karanta shi ga mutane ala mukfin wato cikin kwanciyar hankali wa nazzalnahu tanzila kuma mun saukar da shi saukarwa kaga nan sai ce anzala nan kuma nazzala to sai zama cewa nazzala yana da alaka saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa wato saman duniya kaga a dunkule kenan anzala kuma annabi wato daga can sama zuwa nan ƙasa Allah ce kulka ce aminu bihi ku yi imani da qur'ani ku yi imani da shi aula aminu bihi ko kuma ku yi mun sha bali umin mun sha bali wannan qur'ani da muka sauka ku yadda da shi ko ku yadda duk ɗaya ne da Allah duk ɗaya ne ku yi imani ko kakku yi wannan gatse ne da Allah ku yi imani ko kakku yi ku zama na kwarai ko ku zama mutanen banza wannan sai Allah yake maka eh wa dai lahu najdai mun shirya da dan adam hanyoyi guda biyu ko dai zaɓi wannan mai kyau ko kuma zan mara kyau eh ga ta nan innal ladina utul ilma lalle waɗanda aka ba su ilimi min qablihi gabanin zuwan qur'ani kafin zuwan qur'ani tafan da aka ba su wannan ana yaban yahudi na nasara waɗanda suka rike littafin waɗanda suka rike littafin da aka ba su da gaskiya idza yutla alaihi idan ana karanta musu littafan da Allah ya saukar ya khirruna suna faduwa lil azqani akan fuskokin su sujada suna masu sujuda ana to azqan haba amma ana nufin fuska kama a ce yadu ana nufin duka tabbata da abi lahabin wata hannayen abu lahabin sun tabi ana nufin kansa ya khirruna lil azqani suna faduwa akan fuskokin su sujadan suna masu sujuda wai kuluna kuma suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'adu rabbina tabbas alƙawarin ubangijinmu ya kasance la maf'ulan wallahi abin zartawa ne duk abin da ya faɗa sai yayi kaga nan Allah mu'mini na kware yake faɗa idan an saukan musu da littafin imani suke yi da shi in sun ji wani abu da ya kama su wani digimi wani abu babba na mamaki kisa faɗi su Allah su rankwafa kai ga Allah su jawo zuwa ga hukuncin Allah wannan kenan wa yakhiruna lil azqani suna faduwa akan haɓarsa akan fuskokin suna sujuda bukuna kuma suna masu yin kuka a cikin haka an gane ko duk idan da ta yi kuka a wadda rajulun zakar Allah khaliyan huwa bada aina hadisi abu da, daga cikin mutane bakwai da za su shiga inuwar Allah ranar da babu wata inuwa ce wannan inuwa daga ciki akwai wa rajulun ta kira da mutumin da tuna Allah ake bance babu kowa fa fadat aynahu idan ta fitad wajh hawai to haka suke yi Allah subhanahu ta'ala ce kuma sannan wa yazidu khushu'a sai kara musu nutsuwa da imani qur'ani abin da yake kenan innam almu'minuna allazina idza zikira Allah wajad qulubuhum idza tulat alayhim ayatu zalatu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mumine na kwarai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah sai suka san su razana girman Allah a zuce su da an karanta musu ayoyin Allah sai ta ƙara musu imani sai ta ƙara musu wannan kaga na cewa al-imani yazidu wa yanqus yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa kuma sai aka alaƙanta ƙaruwar imani ɗin da manne wa ƙur'ani, da manne wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda kake karanta qur'ani kake fahimtar ma'anarsa gwargwadon yadda ka zai ci gaba da karuwa yana hauhawa gwargwadon yadda kake nisanta qur'ani kake nisanta ma'anarsa gwargwadon yadda ka zai ta faduwa ka san ka za ta faduwa har sai ka nemi shi rasa Allah ce kun ka ce musu ud'u Allah ko ku kirawo Allah da Allahu aw ud'u Rahman ko ku kirawo shi da Ar-Rahman ko ku ce masa Allahu ko ku ce masa Ar-Rahman sai ce ayyamma a duk sanda tad'u za ku kira wa Allah falahu al ah-, asmaul husna yana da sunaye mafi kyau yana da sunaye da yawa idan abu ya zama yana suna da yawa alama ya shura kuma a cikin wannan sunayen da Allah yake da su kamar da hadisi yake na abu huraira cikin sa'id ibn khuzaima as'aluka bi kulli ismin huwa lak salmaita bihi nafsak aw anzaltahu bi kitabik aw allamtahu ala min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmin ghaib indak kaga sunayen Allah ba su da iyaka ina roƙonka da dukkan suna wani suna da yake naka ne sammaita bihi nafsaka da ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka sauka da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da daga cin halittinka kama annabawa kuma kamancin su aw yasta'santa bi bi ilmin gaibi indaka ko ka ko ka boye wannan sunan a cikin ilimin gaibi da yake wajenka to Allahu dai shi wannan suna Allahu ismu li zatil ma'bud a Hausa ana cewa sunan yanka shine sunan Allah na asali duk wani suna yana bin bayan sa mai bin tsadar da shi na ar-rahmanu bismillah ar-rahman ar-rahim ar-rahman fas'al bihi khabira wa hum yakfuruna bir-rahman kaga ar-rahmanu yana iya dauke siffa ta Allah wa mikina Allah shi labazin Allah ba shi da ba tsago shi aka da kalmar larabci ba kamar da siboyi yake faɗa duk sunan da yake da al idan ka sa masa ya da ka cire al din ar-rahman kika ce ya rahman al-malik ya malik القدوس يا قدوس السلام يا سلام المؤمن يا مؤمن المهيمن يا مهيمن العزيز يا عزيز الجبار يا جبار أما الله يا الله kaga yaki cirwa an nan ba ta cirwa to sai sibawai yake cewa shi yasa ma sirrin da Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyan kai ka taba ganin mai suna irin Allahu tun daga nan sai da ya daure ya daure kan larabawa san cewa wannan ba irin suna ba mustaq bane jamid ne ma'ana ba tsagus ne wata kalma ba ismu li ma'bud inda yau a haifi mutum ku sa mata suna Allah mutuwa zai wallahi nan take ku gwada ku gani wannan suna Allahu wasu wanda suka ce ai an ɗauko shi ne ai mushakki ne sai suka ce ai daga alaha ya alahu ilaha an gane ko wa ya zaraka wa alihataka kuma suka ce ai daga nan ne ai aka ciro wai alaha ya ƙanƙan da kai ya ƙofar da kai ya alahu yana ƙofar da kai ilahatan wato ƙofar da kai to sai zama allahu ai allazi yuqulahu lahu wanda ake ƙofar masa da kai ake kwantar masa da kai ya take kowa shine allahu kenan sai zama al'ilahatu ko aliha كان لفظ الخضوع التام والتذلل التام والخشوع التام رو أفدك تكتر رو أفدك الله وندي تاجك هو كنا يا بكركم كوا كنا ما نكنا تذلسي أويد الرحمن كيف جرى الرحمن الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة شو قول الكلمة الرحمة أكتشروس هذا سو مشتقات لي تروس أكي أن تروس لي قلت كلمة دقا رحمة لي في لما تشيوا الرحمن فعلان رحيم فعيل راحم فاعل أما ون سونا رحمن فعلان وتصيغة من صيغ البلاغة مبالغة وإذا da asali ka ce rahim mai rahama kawai ar-rahman mai yawan rahama rahamarsa ta yi mamaye ko ina duniya da lahira ar-rahim kuma rahman rahimul akhirah rahman rahman ad-dunya wal akhirah idan ar-rahman a'am min ar-rahim ar-rahman ya fa ya fa rahim fadin ma'ana shi sa wato wa kana bil mu'minina rahima amma rahman fa rahman ad-dunya wal akhirah kamar da asal inda ake raɓa ibn isa alaihissalam rahmanu duniya wal akhira wannan rahmanu duniya wal akhira rahman ya shafi duniya ya shafi lahira amma rahim wa kana bil mu'minina rahima ake ba take nan akwai hikima na Allah ya zama yana da sunaye dewa cin haka akwai gamsar da bayi cewa duk bukatar da kake nema Allah yana da ita yana da maganinta domin sunayen suna fassaruwa ne akan bukatun bayan su in ka ce allahu wanda ya danne kowa ya murkushe ko ya fi karfin kowa ya daga kakinan ko allahu ka kira ga wani azalibi zai rama maka wani kina ar-rahman ar-rahim هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كي تكرا وإن السنة ضد مع نفسه duk kowanne da ma'anarsa gwargwadon bukata ka da ma bukatar da baka da ita baka da ita wallahi hadisin abu huraira cikin sahih na ibn khuzaima sunan tirmidhi sunan cewa بدأت إن لله تسعة وتسعين من مئة إلى واحدة من أحصاها دخل الجنة Allah na da ya ɗari ba ɗaya casa'in da tara kenan wanda yake zai shiga aljanna to wannan hada ya dulu alhasr la la dulu yana nuna akan iyaka a ba iyaka ba ai wannan hadisi da muka faɗa na ibnu khuzaima as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina kiranka da dukan wani suna da yake naka ne sammaita bi nafsaka daga ka ambaci kanka da shi aw anzalta bi kitabika ko ka sauka da shi a cikin littafin ka aw allamta wa adam min khalqika ko ka sanar da ɗaya daga cikin halittarka aw yasta asata bi ilmin zabi inda ko ka boye shi a ilimin gaiba a wajenka ya nuna wato asma'ullahi husna la tandarju tahta al-hasr ba su iyaka ba su da iyaka sai dai zama casa'in da tara nan su suna daga cikin mafiya girma ko su ne mafi girma na ba ta an gane na kuma duk sunan da yake cikin qur'ani duk sunan da yake cikin ƙur'ani ya fi kowane suna na Allah da yake wani abu wanda yake ba qur'ani ba Wani kenan sannan akwai ka'idoji ina da rubutu akan wannan akwai ka'idoji da ake cewa wannan suna ne na Allah da kuma ya ake addu'a in za ka yi addu'a da sunan Allah ya za ka yi sannan bayan haka shin iyalai ne za mu ga wannan suna mu ce ba sunan Allah ba ne ko da ya yaɗi gari ana cewa sunan Allah ne duk akwai ƙa'idoji na ilimi da malamai suka faɗa amma na zamu za mu ƙasa fassara gobe Allah ya da in ya so ko bayanin za mu ita shi kawai domin yana da fa'ida kwarai da gaske saboda muna addu'a muna roƙon Allah so muke sunayen su mamaye mu sunayen Allah su mafunta ne su mafunta sunayen ta ne a ji wannan wato al'isim wani musamman wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji na malaman tauhidi kamar da mu ko sunayen mu galibi ba su kofin mu bane za ka iya sunan wani kabiru amma sai ga shi wada kamar ka kifi ko ba ka ba za ka iya samun an tura ko a ce babba ka je ka ga babban ba babba ba ka za ci ga sunan sagiru amma a gaishe ka toto ah, ya aka yi sunan ya saba ma'anar kaga to kuma sannan da wannan ake wato ƙara fitar cewa saboda san musulmi da Allah yake yi sai musu wata mu'amala galibi sunayen da suke yadawa tsakanin su za su washe su duk sunan da kuka fi raba shi a ku Allah sai ya sa muku tasiri na sharri ko na alkhairi duk fa'idar da kake ba ko rashin lafiya ce mutum yake yi ana iya canja masa suna idan aka yi magani ya ci ya ci a canja mai suna a canja mai suna idan unguwa aka fitina ko gari aka fitina ko talauci ya mamaye ka ana maka haihuwa kamar yadda na jijiya ne liman yana cewa an sa wani ya sa ɗansa abdulrazak da ya sa abdulrazak sai da na nemi uban ne masa manna na ji daɗin wannan suna dama irin wannan lokaci yana su abdurazak din Abdulmanna duk su ake sawa eh saboda menene mutane suna cikin kunci to ba mai wa sai gida ya azurta sai al'umma su arziki duk wannan suna haka ake yi amma a wannan tsaka ya sunanta eh, nashila to haka zaka ji sunaye ne wani yan gayu sunaye abin da shoransu wai hada suna yan gayu Allah wa ta'ala ce ayyan masu dukkan da za ku roƙi Allah za ku kira shi falawul asma'u suna yana da suna mafi kyawu za mu bayani wala ta bi salati ta Allah ce kada ka bayyanar da addu'arka kar ka bayyanar da ita sala inna ka sakanun lahu addu'arka addu'arka nutsuwa ta gare sa sala ana nufin addu'a wala tu khafit biha kuma kar ka boye ta kar ka bayyanar kuma kar ka boye kaga wabtaji bai da zalika sabila ka dauki ko ka nemi wani tafarki tsakanin wa da koyewa matsakaici kenan خير الأمور وسطها بسنة ذاك الدعاء كتك غنغورا كده أبو قوة الله يتشي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يزول إذا تدو ذي كرة القرآن فمنا مسلاة سيادة أبو قوة كوبا وندي إتيقى يا مكا كوي ذكا شذا شذا عيتكاتي kawai sai Allah ya jarabce ku da wasu mutum uku su ruda matsalacin mala kana magana ta ce a ah, ba ka san ƙur'ani kenan ba dan Allah ka zo masallacin nan ba eh ko ku zo ko yadda ake idan an zo irin karatun nan da ake na asubahi kowa ya abin sa a ransa sai gani na yi ban dame ka ba kai kai ka dame ni ba shi da shari'a shi da shari'a sabon manzo Allah sun zo alaihi sallam za a tafi yaki yadda sai a ɗan ya ta kai wai wanda kuke kira ne ne sani na nesa ne duk abin da kuke yi yana so sami Allahu الله قول التي fi zawjiha wa tashtaki ila Allah na ajin ce, wallahi wata matan nan matan nan da ta zo tana magana da manzon sallam ina jin ta yana ta ce dan daga yana ce mata daga muryarki tace ni ko da nake nan kusa da shi ma a daki wallahi ba na jin ma me take faɗa kawai sai ga Allah ya aika mala'ika jibril akan sha'anin matar sai Allah ce qad sami'a Allahu, Allah ya ji kaulan da take jadiluka zance matan da suke jayayya da kafi zauji akan sha'anin mijinta Allah ya ji daga saman bakwai al'arshi wa firu qaulakum aw jaharu bi innahu alim da bisir ko ku bayyana da zancen ku ku boye shi Allah subhanahu ta'ala mutane da abin da ke cikin zukata to ana tanuna lokaci wa qul Allah ce kulka ce wa kulka ce alhamdulillah dangin godiya sun tafi daga Allah annabi lam yattakhid walada wanda bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun wato ba shi da kini ko tsara ko takwara ko sa'a fil mulki a mulkin sa wa lam yakul lahu wali ba shi da wani mutumin lamari min zulli na kaskanci kaga majibincin lamar ma sai Allah ya kaskanta shi duk wanda kaji an ce yana da wani wanda yake bakin ɗansa ya a kaskantacce ne mu duk kaskantattu ne eh sai ce wa kabbirhu kai tsakaninka da Allah kawai ka girmama shi takbiran girmamawa girmamawa a magana girmamawa a aiki girmamawa a magana duk kalmar girma ka gaya wa Allah in za ka ambaci Allah ba kanka ambaci shi kana wasa ko kana wargi ka sani Allah ake cewa in za ka yi bauta ka bauta masa shi kadai duk abin da aka ce wannan ya shafa Allah taimaka masa ya shafa addinin Allah goyi bayansa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اجمع لنا وايامنا الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين